الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي الله سبحانه وتعالى الله يبيد في بعض نباني بان بان يتكاتوا تفتل يعطينا إننا يتفشي دقوا يتسمى وبيل عوض 1438 na da sha Allah yi da ba da ya ji da ya tiga ke tun da mana bayani a yin zama shi ya da ga ya ya fi su ko a da amma a da balo again dona ade na suko dole era ade suko ama ando fona mai na suko da kaba na ba dia na mo kaba na ma bia ya alaga na bi ga go mo shi ba ani ai tuo da tuko bana ana je da kida ya ga <clears throat> ato na ja de rikita kaniya ala ya inda shi na shari'a da shi kauniya na yana أرمان جبعاني أبو توغا ومن المعلوم أن هذا هو الكوني كوني الذي لا يخرج منه شيء أما شياتي باتا يندور وعزم يبابي بيتو شبابي نشكوا قرنا أما وأما كلمات دينه أما ga ya bai kalimatu ya kauni ran dole laba da mu a on gaji na laji amma ya bai kalimatu ya diniyo kada ka alafa alfu jaru bi masu yare ta fito koyon na da beji da ke jibe fi soko da haifa ka ba na ba na gaba ga na ba gaba so ci ga ajiya na su kuka ga ga ajina aja nci da dede shi don to ido da su kuka sada wani da nima dai ya cani jiwa na wani yawan bamba ko gaji a shigo abin lai zampu ke bori na besu wai lili ta ta naji a ji su kwa gani jin naji uba umba wa wani guji giyar wa guji to man ce fita wani maksudu huna ina yi babun nan gai annahu sallallahu alaihi wa sallama annabi ne ba ga biya mice su kwaji tabbata ya nan bayyana mu pe annal awaki ballati gai wato lawakiban lati halaka al-insan min sa'adati wa shaqawa yuyassiruna al-abil amala bil ya siru na biya ila zalika wuke yayi ga ato yi awaki yi zuma na coci co ato ina ba zuma ina coci jalita yadina ina coci jalita zan yadina ina gbo zuma na ne sa'ada ko na zan ci luji za kirki e za timonanci za na mitu sokono washakawa ko luji za dede eh ne wogana muga patan naji yuyassaruna lahabil amal agufan ya loro adazan da yuyassaruna laha agufan yu ya zamuci bil amal bi yatuna walona allati yasiruna biha ila zika na dingwalo ni nguba nona na ajuba lokuni saada ko ajuba lokuni shekawa na na ajuba lokuni na kirikina ko na ajuba lokuni za gidina so wale ga ndo wa gu fayu a cika wa fe lo tuwa bayin na aga jan to ya dina ina wa be jelo na ga don na kama annan sahiran makhluqat kazalika kenno na a shiga a ta ji bata a shiga a tsoye ni e ni ngoro no lebe kenno no gabe le won na. Ina jali tu ya je na ga won lo don fa wa subhanahu allah wa sunna latuna ngai ya khaluqul walada nga jali ta yi zakan yo wasa'iral hayawan to dabba na kike bata na fil arhami da babu da mahaifan na bo bi ma yukaddiruhu ni na suka tara su kwashi do yi ka ministi ma la'aba wai ni ga egin na ya bebe sai aga de bonke ba tsakanin da binne ala nika yawo e tiyawo wasti ma ma aini mu guba ba fi rahim da babu da mahaifan sai mu guba na ga ke ba da mahaifan so wale ga wa yaji ne za de gina wa ga wa hari wa ya ke toci da kuma mi da afirci shi mi a de gin za a su kwasa babin na labe don na gaga dole sai za ga jikiyo o ga de gibejo shi o ga de o ga to ba ba gibe za ga so ba do gibejo nu o ti da za ka na o bi do gibejo kan ga Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah gibe ya mo zuma da de o ji annabi adam zo e rawa o bi annabi sai na ke da fata sa shirka su kwa cikin daga a ga digi ba na gada wani so ba ta dai to sun dai iga ba ta ma za farko na ji gaibin ta me ji na ji ba ka tun a jike sa ba wuta na ringaye a na ga ga da tawakkul khas a wani tawakkul ha a ce ga mutu dan ai ga general yo wa so da lutu kan wade ma wani amana idan ya hawa su yi na ya wani sai aga lutu aga shisha ko aga biya ko ya ke tsama ka sufa a zudi ka sufa ne bi muso n'a da ya da. so kan wa ba uzuri an ga kiwa falau qala ni insanu zawan giga be kaza ana tawakkulu ni aya be su ko bole da ya gale ga da na ko ana dole ga tawakkuli ga san ko ce laga do ce laga ne bata be wannan ana tawakkulu ni aya be su ko wa ana atwawu zawjati wala atwawu wala atau zawjati ni a tsoma yi ni ya fa in kana allah kadika kadu ali bi waladi wujida sukuga kaba migami ya deji ejade wa illa lam yu sukaba suku kaba migami ya beya kamila sobu lam yu jet mi adeja wala hajata ila wato in mi de bukata lu bagami ntike nike ma manga kana ahma kunani wa wabu wa wabu da karshe wa wabu ngai na eh ebona bi khilafi ma idha wutiya wa azla al ma na na akbiri nana zana ga kululu kilo wa ga wa ga wa ga kululu kilo shilo na goya na ibon na kirbe maza idha wutia nye zana ga choba yalu wa zala almai uchi wanwa uchi ruwa dikyo uchi wa alwanwa tinya wa alwanwa ya fiwana wale mwa hakberi ibn fahina azala almai ngai ke yiwo azlu ji janu watin ya ndugwanu ya fi mai fahin ya luba la yamnau achiga la yamnau in in in iqada alwalaji inshallah Allah nkan gwai ne ji ga fi dunawa nkan gwai ne ji ga fi dunawa ga batoci na ndu sheja is kad yasbiku bi bi kalbi gairi ikhtiyar ya buna egin wuce ga gandan washi kad yasbiku washi do wani daga ba to ce ku ga digne bi kalbi bi gairi ikhtiyar mu ga be yi mu ka buga buga wa da mu a to ne gure te mi ga abun nan ezo shishi ga ganwe a de ja wa wa wa wa so ba ni wa ko ka ka ni a de ji ma de mu dilo le mu to ba to egun te mi ga wa le ngan nei zanna wa wa boy na be kuma lokin doci da lokin doci ga yanzu na lo na goyi a kagana na washe goshe wa da gyara wa tari da ya zana daga muri a fe tuba ya halin amma na wa fe jan ebe ohun ga te gima o le wọn so ba so so amma o so ti ka pa ga eji wo ne bana spams eba mama zana je scientist yo eji bayani to ma adi ne yi mabuka spam na is more than one million spam na e galo mahaifiyar zagi na so ce ji amfani bai nike te nike ci cada da alaka bebe be hegi na fertilizer kun bakon zagi wani wuce a jiki yau wuce a wuce a a nike te lokaci na hegi na n'azụ stage na to ga ga ga ga nyo wa ra ga na se so ko pa se ko ka ga aka ba ga kí wọ́n àjọ àjẹ́nàgà so shi ban an gama ta tuta ba sallallahu alaihi wasallam gobe da hadisi ta tuta sai hadisi khudri ga qala harajina ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi bani mustaq ina ga bi shi ko ka yi kafin yan baci ka yi taci na ga yi kuna anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi gun ya a yi kun yi ni shi su wani agunya agunya badar zo a cikin bai gun banu kai doka a cikin gunya hudu a cikin gun banu mustalaki so bani mustalak na yin gado a bai a da, hada ya kun da bi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kun bani mustalak fa sabu na sabu sabiya min al-arab ci den zagi shi won wujiji min ya balarabi na shi da ko kanga bai yi na na a halu da agun akuna a da awon so na da awon na fashtayi na nisa isife sai da shawa yan zagi a tushawa na ke ha washtadda talai na la uzbata uzbatu tsanani da bai yayin ya tsaba yan rashin yan yi da yi mi a yi na da bai yi ya da tsanani ya sa bayan anya anyị na adịghị anya na afọ mala mgbe ozugbo tụ azụ nwa mọbi azụ ga ihe kpọm amaghị ịba mbe na-eji abụ na ebe ya aja azụ bụ ebe ya ihe ji wa na azụ izibe anyị ijije ji azụ ji azụ fasalna an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ishege annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga ma alaikum Eh? ma alaikum in dota ta yabo eh? kya ato wanga ma alaikum Allah ta falu kin wai ati kidan wanga eh, e gaga ya ya ja shiga ya ya ga jima ya ato uga ato unti da ko we manyi ngba ya jiji na junare eh amma wai gaga ma alaikum Allah ta falu in dota ta yabo ya ga ja na amaka ga eji nwa ya ga ulugwa ya maji nwa nke gani ai ebe na fahimna la ka duka taba ma wa halikun ila yau da kiyamati su kwa ka ne na wa jalitu na da kuna jali mina. so kai ga ji ha ci gaga kan waye gina su kuka ka ba kan wa da bai jina dukan wa ibn jamiya wọn lagan na benin wọn labogan na kaga ga ina wọn ga ya zane ji ga ya ya pe ya ki ma wọn pe ribe ya zane ji ke o zane ji hazulu na ngula hadisi na shaba ka gun zunya nguda sahihu muslimo hadisi ya jabi anna rajula ata nabiy sallallahu alaihi wasallam ya zaba gin jibi wa nabi muhammadu ga fa kala ga inna li jariya ta wanda wuce yin zagi iya khadimatuna ngeji ti mayayo ale musa kun da bo awaiweda ngaya kadima tina ngeji itima yaye ha wasaniye tuna nge ya ya ke ya fion nge lanu be ya tuskila na nge ya mu fion ada wato tun da ya mila ya fi fi nakhali umeke labe da baya chimodun bine bajo mana ba ayin latie do latie babo wana atufu alea mime chobu kwa unifu ya atufu ni mime chobu au kujamiwa kuma wani nufi wutatu faliya wa akara wa hanta hamila ne mai tusu kuma wujin zagi wa halalin mu a tsubun tsubun zagi na au ma malakata a imanu kun gajan wa akara wa hanta hamila ma mai mafi ya ni wa gudewa ni wa gudewa fakwala a kabi sallallahu alaihi wasallam fi fi ka bi ngayen en zila ana en shit fi ya ji hasilu amma fa inna ya ti kudira la amma wanga ga yawon ina su kuka kabu nga hmm. da be un kabu kadara su kwashi kuka ga yawon mare un le longo ana je ko ga ja su amma un ci ka gwa un ci ka gwa ina su kabu ga wa su kabu ga je ji nga gide so e bo bulu ga kai ne ja ma de wa guda ajira shukuri akaga umahafi umahafi magaza ma'an Allah subhanahu qadiru ala ma kad fa'alahu min khalqil insani min ghairi abawain amma unke ku ga ku yare ibnu taymiya Allah akbar Nke da shi be ga pambanin be yare gere e tsa aswar no na latu na ku je yuko ala ma aka dị kad fa'alahu ina wa jalitu ina wa jiminiya khalqil insani jija alita min gera aba wai dabin nan ga dabo musu ko jin wore mu ake din dabin nan kama khalaqa adamu kinan janibi adamu nan wa ma khalaqahu min abbi bi zanu jalit nu be zion be babai kawon ina kama halaka nu jalitu be babai kawon din nan kama halaka awawu kinan nu jawawu mai ku wa man hu min ummi fakat bi an ke jalitun na ko ngu jona kama khalaka al-masih ibn maryam kendo no ji annanan annabi isa ji maryam na lakin alaka zalika bi asbabu ukhra amma su ko ke jalita ji ji bere wo pe o jalita ji ji gen bi asbabu ukhra be sababin da ci kai mo ta da mun ji na so idai pe na a shi baka shi ne a shi haga su ko jari ta shi jibe sababin da shi kayi biya ma wannan shi dai pe na keki na annabi adamu su ko jari tuji daga babu me ezwe shi egwi e, e, so ale ga su ko lawi na wannan dole ya ga sababin ne ga su gwa na tulu je ta fita maku ya yayin da shi ne ga wani ko na na wa wato to no judin da mu mujin na wana daga babu jin

topic na na ga na ganci da na na wa in in inna ma ya yajhadu yi munafiki na je ga dadi ne bai su be ni ya ni adini annabi muhammadu na ga zanadiqo e ga da musulunci bai manufa a ni musulunci mu'attiluna li shari'a na je lakuku ya da shari'a yin sokona wa ga su sufa ya ga na gullatu sufiya ji وقد وقع في كثير من دقته كثير من مشايخ المعظمين يست... يسترسل عهدهم مع القدر من فقد وقع في كثير عشدا دوكن دوكن يمين دقته هنا يدي عطري دوكن دوكن من مشايخ من من ياجو agada akhtir ato agada atsariyo na shi dokuna min ya manya jo na ji almu'azzimi na na ji aja ga e ji ciwa mini ma ya na ji almu'azzami na ji ci na imma wa ma ya na ji ci ma e le ga da ciwa ci da yo na yastarsilu ahadu ma alqadri na zani mini ba da fe dazan ato fe dazan be kadare yando do mu ka kadara yando do ka, ato mu dazan be kadare ga wa kadara shi ko diga ka mu ya ni un ga dama lo tun go cha ndi do la kadara shi ko de ato agoyi aka ga bi kiyo be ka tika kadaro 加工也搞过个。 na magairu mu hakkiki ma a mara biyi wani anu na kadara amshi na ga da su yin da nan wula hakika dai na su kuji furo bayin na ya wula hakika dai na lafiya na su kuna umen bayin na ya waye ji halu zalika min babi tafwid a ci a ci a mu na gan tafwid da do da ke wada su su ko wa tawakkul bayi ya ke wa jiri ma al haqiqatul qadari ma haqiqatul eh, qadariya a ga yadda su da bi hakika ne kadara na ina dai ga su ka kafa ne ko da sa da lokacin ba ya lokacin tun ya je dora maga wa yahsabu annahu qawla alqa'ili eh wa yahsabu anna qawla qa'ili wa jizato eh anna qawla qa'ili ega ega ega gaci na wa gagaga yan bagi lil abdi cici gana lere a ga yan bagi lil abdi wa goyin ya wuce an kuna ma Allah na da wasu kona kalmayiti ke zana cunan bai ne da ilga su ne na kwaza zane ji kyau ne funu wani e gane ne gana ita e da mana tarkal amali bil amari wa nayi e gane wa kuku wa wa kuku kwalada e walu nye na ji foro na be turo bai na nan wune eh hatta ya turuku ma umira bihi wa ya fa'alu ma nuhiya anhu har aga walula na na soci ja furugaji na amma ga gwalula amma feje na soci na ga lalu gwana ele gagaga a shiga gana ya jina wa da yanu labeyin na e na kadara su ko ga aka ga ya da ya ni aga da ya har a feje a ta ta ya turufu ya turufu inda nurun wal furkanu a feje a shiga ga a feje a shiga ga ari aske yin bawo afi to bugu to be ba zan najo wal furqan to yana mai laifi da gaskiya da gama ne na afi babu al furqan na zai ku bi baina ma amara Allah bi na waga di ekperi waga di ripe e, e, e, nye na soko ji foro kan ni bai mu wu na waradiya a mai dace gan bi na wa baina baina sakani soko nan ga ala lugwa na ma je mu mai mu nan vona fa yusawi a caja fe la dede bodan ma farraka Allah bai na yana su kwa gan bai doji a aja da yana su kwa gan bai doji kama kwala kin na Allah subhanahu wa da am hasiba allazina ishtaru man diga amwa gonna eh, eh istifamu ya eh, inkar wuyo am hasiba allazina eh pa eh, pa eh disa to din ishtaru sayyata ay ya ati na fe da lotu da yaji na eh ele gaga am na jalu am na jalu a ah, to zanaje lotu da jeji na ashe da lagwa shi tuti na. e ji tunani je ga an na ji halawun iga alafe kan da zina a mu nake zan ja imani jin wa amilu salihati a ce lotun hangina eh sai ga sawa'an mahaya eh na ga sawa'an hu ko mamatun za su ci ta jabo bisa na igira imi na bana iga je ni ta isa ma ya mu. we ga da tunani na to tunani na biye kamar ba hukunci da jiri na hukunci na biye na aya fe me gaga etu de aya fe me e bona Allah ga eri e pe lombo na la ba ni mbi sibi ayi e ba ni na ibn taymiye pa be gedo shi ni na na gula su ji zin na mu da al-furqan ma wa fe ji ji za wa fe ji mamaki ana ko kuma ga eh am najalu allazina amanu wa amilu salihat da na je lotu wangina da na je imani ja ce lotu wangina a cha shi ga dai bai bugo

elo tu wangina igala aje ni bizata shi tetena ala kun kai fata kumu kibe da be yo ce ba hukunci do jirin nan kibe da be yo ce ba hukunci do jirin na mu ce ga be am najalu allazina okay na ga da ban buga am najalu allazina amanu in ba ga jama'a na ja imani jiya mai lotu wangi na ya lafe kalmusidina fil abdi kida na yi ba na ga tiki mun ne ayo am najalu almusidina kalfujjar Eh? am na jalil muttaqina kal fujja kai zana yesu da soko ne ga laiki zana zana di fajiri ci na ana yesu da soko an ngai ne ayo ama ilula ga yeni yo ebuna al atu atu ga ya ke soko ya ke soko artu ko bana te na soko ga ga la lugwa na abe lugwa bia te na soko ga ga ji na abe ji bia aga pata kadara sai ndoro ibawo ai e lamila to kadara soko su kadara ga da ta abu a jeji to na gwaya da nan ba ta kadara yo da mana su ko ga jin dabo ka su ko mai wa wa jin dabo so a jeji to le fi su ko ya to shiga ali yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ana ja imani jin da na yi imani anan ba ana yi da kike na da yi da kike ana aga aje ni to shiga wa ma yastawi al ma wal basir yabo ci bi da le bayana aje ni ani wala zulumatu wala nur ba shi ko bi aski aje ni ani wala zillu wala haru ke wuru ke ba na wai a, ne o ma ya stawi la haya wala wala amwat zana idara yo na aje ni be zana ya suna ina yi ibnu taymiya ka abo ci ga zana na shi e ni da aje ni ga a to a haya ke ga kadara kadara kadara kadara har kadara wuce ne ya fi dana ni ji an gwalo ya ji masiba masiba ne na shi ede daga e e da rigita ka ne ya ina yi jeje na sai mai wange ya nan ina yi jin jami'a ga abu fasa ba nan insha Allah alkani ga bayan da shabuwa ne bayani ke tula ya da kai ya ke nan wani bana Allah su faye shi gula ta su faye su faye iza e jayo a ga zawan a ga wan zawan ya ga ko wuta ga zawan ya ga kiyo kun ce saudi ne wuta ya farko odele mu ga ta'atu طاعة ومعصية ليه إملا تسوكو دفنا ليه شمالنا so na wake na ganin yi mila ta soko kuma to ga na ke na ilefi to na rai wa yo e ba ba kan doro lefu na ba wa ga yazo tar ko na wuri je wa na wuri to ga na ilefi soko kuma to ga na ke e mila ba soko so wo jina so kai bi ba soko na wala ko ke na so kai ilefi soko na na rai mashhurul awwal kama yushhurul suhiyo na rai wa yo shiga a ci bai ba ba su ba a shiga a cike bada lai wundo cin nan waga tun wa bai da yan to atan bila masiya yin doro to a tuyo bila masiya ndi le fi ba ye fi gu yo ga su ko ba ga juma amma eh, eh, eh, eti waya ya kadara a aja ga wa za mu manga nana wa amma mashhudu thani fa yuriduna bi shuhudul qadar ene kana kadara ga kadara kadara ka ago jacho kama anna bado au la yakuluna kinu na kafi da sashi haja fega ga inna runa ya botika ya botika bi rabbi yusa bi tsoci ne jikiyo ne lebana ya botika bi tsoci ne lebana kin wai ga abun nan alimi ne abun nan haja fega ga walau katantu sab'ina nabiya ma kuntu mukhtiya kamiga annabi shi tsuwu ni te lefiya ya e bane kila ci kila ci da lefiya yana su ko su ga lefi kici da bani a ya da lefi ya ewu na su ko ga ato ato a bani ki wujo kan ga wa annabi shi su da lefiya e bane ni ya ti ya ya kadara ya yan e zan ga kadara su ko kadara su ko kadara ga annabi ne yiwu

eni afori no chunga asbahtu man faila lima takhtarahu minni fa fihi kulluhu ta'at ngabi de timbati mun faila zane lotu na miyo lima takhtarahu minni na tsani ga min jina fa fihi yetu min doro na mi gado na pate tu min doro na ngado na kullu ha ta'at pate mi latu sukoti wo ki ki ki jaja yin timanyo ala yarige da da ya ala yarige da kauniya da ya in wale na suke yi sauki ina na yi da ya bace migale umurunu baka gaga su ko gaga uzama ama auto in asaitu amruhu migale umurunu mun gaga uzara to fa kada a ta to kada ru ya mi to kada ru so ne dan jikin wuja wuji da fi wuja ibn in asaitu amrahu fa kada a ta to kada ru mi de ga le umru ni umba mi ya mi to kadaru? o de ga dide shiga yin nan to a cike be de ta ci to atu wala la to atan wala masiya la to atan wala masiya ba

wujudu yin do da wale da wani wujudu ni ga yi na aca ga jalo ene wa ta wujudu na aro a ga ebodan ebodan ni guwo so ebodan ni guwo so ene lai be ebodan so ne ebodan ni guwo na ebodan kukuba so umaka ga su imai da ga su ko kiyo su ko da mo so e ebodan man ni guwo asake nan do ne ndoro ne ga le da mo na su ko ga nan agogo fitila mai kyau soko agogo takardar mai soko ya mana ki ji haka al wujud wahid e ko dan ni ba ga ba ga ba de wahdatul wujud kaga e bodan ni ke tabu e bodan ku ba kai no la de e bodan ni ku yes e bodan ni ku yi go among e bodan za no e pere be za na e bodan za na e pere be za na to ngai mun te mi ji bayani abu na ga ara ya fe jirin na a da go mutu kaga tuku ba na a de be le ndoro sai ga na e jinan lefi biya wakati wakati lefu na lebani lefu yan bana ibn taymiya bi bayani abana na lefu ya taatu bila masiya to idana bani ne leka ga ko na ayi ne mi latu so koyo eh unji lefi ayi ja e na ka ga liuba e ba lefi o gan ga ga ga ji ma ba foru bona ga ala ji na cha liuba cha cha ji aya le foru ba ama aya mi tu kadarau so ale kan ega tete mai na ega tete na. so ju goyu sa laura ju mai geje unga biya akita tete irin ne so mun ga wa misalu zalika wa misalu zalika be na ji be misalu da shirin na jina hatta har wa bele yufudi al'amuru bi gulatin ma ga ga ga loyan ya ta ci tuganci har al'amarin na be ji sa shaji kwalo na ji gulu mini abona ila adam tamyiz bainal na adada cimbo ne na bainal amri na adada cimbo ya rike tsakaniyan foro na Allah subhanahu wa ta'ala jin foro yin al'ilayi foro na Allah jina bi foro na annabi Muhammadu jina ga annabawi alfurqani ne la ya rike da gaskiya bai gama na na ya addini na ya addini a shari'i na ya shari'a na allazi dalla alayhi alkitab wa sunna da qur'ani bi sunna hu lugwa luguna a da ke rike takani na da to biya. ba ta ile le kan doro de o da ajin doro ne wana ga su asu kwa ya kyo o bayna ma yakunu fil wujud ah to le na amma ke da rike takani ya a da rike ya na ga bi qur'ani bi sunna na bi takani ya yakunu fil wujud ye na dambo ديشو من الأحوال من حال حال التي التي تجري على هيد الكفار والفجار نكا متاسا تكن فتا كافر جو بيزا تجينا على ريبيتا توين سوكو توين كافر جي بينوري اغوا جندورو اغوا جندورو الله كياي فيشهدونا وجه الجمع من جهة أن جميع ذكر الله وقدره وربيته وإرادته العامة a ja da ve yar ya da ve ga a ga fuska ta mai lakun ko kan lata ya bangare na na gai an na jeni a pata yin na jaye ga dana unna be bai ka dai la be hukunci sokwe wa yi qadari be wuyi wa bai be ci bai muyi wa iradati ala man bi ba na sokwe wa na bayani na so ele ga sokwe wa ngama a ce jindoro kan wa wawan aludan a aga wa anna udakhil fi mulki aga ke wa annahu dakhilu fi mulki yanna ya bana mulki mini mulki so ko budan ku ba so ko ba walo da mulki ubo wale wale wale wale bane wale no ko ina dai ga kawai na aji mani aji ya rike tsakani ya kauniya bi shari'a a gan doro mini mulki so ko budan so jin doro ko goyo so amma fe ga ita fi su fi hagbo filibwa ni ta fi ana ji shidu na gaba akida ajina hagbo filibwa ẹ̀bọ́n wá lè gbà lọ́tí oṣù wà wá bá ẹgbẹ̀rún sí àyè oṣù oṣù wà wá ní oṣù ìlú náà wà díà alẹ́ kí ayé wọ́n láyé ṣàdún náà wọ́jà alfarku lazi faraka allahu náà yi ayya ayla ayla ci ayla da ci fuskata ne nan irigin shokola da faraka alfarku lazi irigin faraka allahu shokol pe tsakaniya waliyan na bai sa kirki bai sa didijina ayla da wa ayya cin beribere su kula da tsakanin mumini yobe kafiri shi nan eh la ripe e, da mutu eh cuci da wali ta'ati to da na je lami tuna lazina ta wa amra wa atini ina je lami to al'amari ya cuci nan ya addini nan ga ya shari'a Wali wa al masiyati bi da na je jile za lafi su koji allazina a da al'amru dini na je lalle al'amari ya dini yun na bana na fi zalika bi kalimatin mujmala e yari ya yi ganna da kalman da ci na ji muji malawa cin ba da shi nuki lata ba da mashayi a shiya a gobe sa shi ya mashaya hina ki na ki la kalimati muji malaba na ibn taymiya ga nan wala ga wannan ga yi garin ga ya ba ci ga ta'atan wala masiya ko kuma ta'atan wala masiya jina agbada aṣọ adágbà sun ìdò jùgùjùgù ń dọ̀ṣì yìí àlẹ́zẹ̀ yìí wọ́n di jùgùjùgùjùgù ẹgbọ́n sọ fi rá kún sunsun wọ́n fẹ́ ju wọn alẹ́ wọ́n àti ìkẹlẹ́ adá wọn èké ìdèrò lẹ́fisọ̀ wọn kí àyà pọ̀ ìdìsí bí mẹ́sì yára aláwà sun ìdìsí bí mẹ́sì yára aláwà sun àgẹ́ yẹtẹ́ ìlú ẹ̀gọ̀ tó a rí ọ àwọ̀ àwọn yọ àmọ́ ìbá àyà á tó dé fúnlọ́tì wà á gbèsè fún ẹ̀ bí a nínà sọ oúnjẹ oúnjẹ wuji masu yau su da ko ga ita masu ya kadara wayo su kwa kaga waya jo maju wo ma da go waya wai ko kadara so yi wa su ko bo su kwa waji na o dai hai ato e na ga bono da jiyon kadara su ko ka ga waya jiwo so ala rige da sakaniya dede be wangiya amma ke a alqur'ani ce mun to ci ga hada ta ala insani hinu min ad-dar lam yakun shay'an mazkura inna ina halal kan insani min dufati amshadi nabtali faja'alnahu sabi ja'alnahu samia basir inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura kawai kan doro gaiba sokoto kiula wa imma ko shakir ko imma imma kafar ko kuma da gotika su kuke haka ga faman sha'a fali yumin wa man sha'a fali yakfur asawo de mashiya yawe wa da fa da shi shiga wani bo wa rafi da jin kan su kula ta bonza wa jilanu a wọ́n yà ṣìkàgá àmẹ́bí muhammadu àgbẹ̀yà sọ àbá ṣìkàgá zandoro nẹ́kúdú lótún fọkúndùmù yẹ sẹ̀rún lèmá kọ́lìkàlà zandoro jali yẹn náà jàlí tọ́wọ́ yà dé náà sọ́wọ́ àdàfẹ́ lòṣì ṣáàkì ah, kawai yìí lotu dede fẹ́ dàjí yẹn náà wà wà gan ní àlótún lóòrọ̀ kọ́mọ ní àlótún dèdè wẹ́ su àlótún dèdè mọ àlótún wáyé pátá dé kẹ́tọ́ lọ́sọ̀kọ́sọ́ yi gaji jiya a bi da wa lagwa sun na na mala ya zuga dai da na na mai laji bayani na au bi ba di galatwa ti ba di ko kuma bai sashi di bituna sashi haji bituna a bi bituna al'amarin nan man to wa ga aslu na azim asalin na fasalu yau na wacce na, min azumi ma yajibu da itina ubi inda min yana ji wajibi ya ji nura gangani bai yi na gane iti nawo ya laidana ala ali tariki layi ya zane shi ta yi wa saliki sabila irada ya zane shi daga ta yi faya iradatin lazina yuridu na waje awon nyen doci na ya e ato e, e, sabila irada e koya nye na je wa alazina yuridu na waje awon ya zane wa fusko na kai su e wa e waye duna ebe na fa inna wo man ga jijin bai fi al'amari rai kada da hala bi sababi imali zalika ala waifi e za shi gada al'amari na bi sababi ya zumaji imal ala alamaimanci daga bi sababi ya zumaji da ta waifi guru ku dan indo ciji min ya kafire to ki ya to kole ya wale siyan za zane fi su kuji na malaya lan wila la zan doro kaya sai su kuna to kuma kuma za ya haka fiye ko rinna ekwe kafirinci ne akwai fasikanci ne ekwe laifin na duk da kuka hanyar aka ebo ikin da na aja ti bayani ya zama hangi shi na ina shi ci ka a tule aye ci a yi ji sallah biya a wazaka biya a yi je lora addini biya a maga addini a le rike tsakani laifin bai su be ni ba ba ko su lefi lefi na ga ajina ajatwa aga le soko duk doku mana duk doku za hangi jahanga fi ngama layi caji kokari ji kiyo ilayi da al'amarin nasara yau ata ya siru mu'awinin ala bagai har zanan na yashe a na yi gafin na man na yashe ya siru mu'awinin ala bagai haka da na yi ji za hangi taimako ya tikibo etiyar gbígbí tó ọ̀nà àtò ètí ẹ̀ bọ́gì àtò ìyá àkàgọ̀ gan wọlé bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ ti jí lọ́ba iná sọ́ọ̀tì náà ájì náà àtò àgbẹ̀ tó àgbọ̀ ìyá àkà gan lílì mùsàlùtì nàfẹ̀ àrùdì nàjì àlè tó zà wà ń mbọ́ mí nà àlè àtò lílì mùsàlùtì nàfẹ̀ àlè tó zà wà ń mbọ́ mí ní mi àlè zulumi za za za za zalunci wọlé olówì bẹ́ẹ̀ a ya latu da da matsayin da shi na a za wangi ji toku toku za wangi gife wannan afe lele ga ga ba uku za wangi ce lele ba uku da ne le riga da tsakani ne da bai wangi yana kala zai ne tawajjahu na bi kulubi ke za na je lafi in baji eh, in baji laje ku fi mu'awanati ma yahunahu nya nya na ji ato etiyan taimako ya bane ne ngaji ka palona min alil ghuluwi min za na je e, la tuta cikin bo fil albi wa fasadi la tuta cikin bo be fasadi na ji ba na cikin bo na zuwani na e ji zato daga annan iza kana tilan ahwalu abeke ai legal e ji zato dede na annan lalla iza kana tilan ahwalu usiru bi fi zalika kanu zalika min awliyai e legal halin do ci ba don na ma'uziru biha fi zalika a ga da tuwa da ya ci gage ilika kano bi zalika mina wuli a ti jaco suka wani su wani wani ta kai su ko da wani wani ta in ba ga da tasiri ya ci gage tukuba na ya bele ne na ilefiya ko ya na jigiya na yi lefe ya yi to a yake luga ga wulimbo su ko ga ke daga yi lokacin cinona a ya tule ne wulimbo fa ina kulub mafaina kuluba na ya mina tathir indone abana ne na yi gana a yin gbano le da la mina tasiri mu de tasiri ga a azomu na wace ga min mali la dana no gabe le ki ona kapacho na so yin ba ga de tasiri da ni na wa fi bishin ba wa ni wa la je ki ana don le ka bo le ne eh, ga ba ga ba ye juna amma tasiri mu to so mu de ba wa ni ga ra ai ne le tu le na ga le fi da kwa eh ke yin wa eh, to amma da ba ndoro e, ni ko yo na tasiri wuce nu da dan ba gona ele ga ya tu atule bu atule bu soke ana ni oli bu ani don ibo ne ne de ta tasiri nye gbon nwochi ga tasiri nye kio gaba gaba ibo ne ye gbaga la gaba gaba tiyo e ga de ina lakin pata kan doro ge wo ge ga su fa ina ja ni kana ka to so ala ye wo ya billahi lazim

ètò ìlérè ẹ̀wọ̀n ìjọ ń jiyàn ìsọwọ́lẹ̀ egede dèdè yìí egana yìí wàtò wọ́n ti tọ́wọ́lẹ̀ máa ṣe ara wọn jìnnà ẹni bàmí egana dáná wọlé náà kọ́ ìkọ̀nà wọn dákẹ́ bá ń dáná yẹn látọ̀ ata wọ̀là máa ṣe à mú lè ńdóró tó ẹgẹ mi látọ̀ àwọn lè ńdóró tó ẹgẹ mi èfìà ìtúlẹ̀wù dèjì abeke in baga yin kirki na kana tasiru asaliya tasiru yin mutu ga da kyau ga da kirki amma wahin kana fasida amma in baga yi dede kana tasiru ha fasida ta to tasiru yin mala na ka kwacin dede ga wayo fal ahwal haliji yakunu tasiru ha haliji kan do ci yakunu tasiru ha tasiru yin ma kan do ci ma mabuban lillahi tarata kan do ci ma yin su ko de boye yana wa makaruwa tare da makaruwa lillahi ukhra kan lo cima yan buta sun lo cima yan madiya yan badiya na kafashin waye na su koyin na vona so ma haji ne gan doro pata wangi wana ga malaman takallan man ga fuka wanda ci jiga mai fuki wanda ci ga ala wujubul qawadi ga ala kisasu ajin ga al qawadi ala kisasu ajin ala ajin ga ala wa wu zio ala man yukutalu gairu fil batil zana ga wu na yicun da sodo na aka wuna wai wani ji wuya wu filibatin na waga da da da wu koyin wa wu koyin da shi koyin din na wa gabe so koyin wa gabe ga da da da kibo filibatin wa tukuma e, e, na ajo ndoro de soko ta aye lawon ndoro soko ta aye lawon wọn lo a fi soko yìí wọn disi na yìí wọn fi jẹ yìí wọn jẹ ndoro pàtà mọ ọgá gùn wọn àti èdè lára yà àti àyà nàìjíríà náà mọnà kátàlá soko wọn lámì tó soko máa ká nǹkan gánlá mọ ìfúkà wọn tó ti abẹbẹ adúlábẹ gàngán aláwùjú bi kálíkọwọ di aládàmọ sọ awọ aga alaman yakatulu zan ga wuzan gairu fi batini wọn ka zan lọ ciwon àmọ wọn wù dan bàtẹ ọ bí edo jìrì na jìrì na. ni wọn jika filipa ati jika wu de so babo wu wa ayi ah wu wu spiritually wọn sàn wọn wu wọn wò gbé dúró yẹn sọkó yà wọn wò gbé yẹn ní ilé fi sọkó àwọn tó gbé mẹlẹ yẹn mi láti sọkó pàtà dé wọn lálẹ yẹn mi láti so àdèmọ yẹn ti sọkó lè ga alakawa aláwọn ọ̀hún ṣe àwọn agánu aga ṣe wu gama gan azan an gije ga gaba su ko kwata-kwata Allah kiyaye ai su yajibu alqawd fi zalika mun ga kai lokacin cin waji wajibi alqawd fi zalika na jin ke mu a jin eh su asu be zanne wa hawlai ibn e hawlai yastashiduna bi bawa tinihim wa kulumi al'amura alkauni e laye e laye e ji dalili ji be yana fifi gbe gbajo na bena yusuba kwajo be mwaji na al'amuru ya kauni ji ga ji anaka be eji dalili bi al'amuru ya kauni aji dalili bi al'amuru kiyo ya shari'a wa yaiduna wa yaiduna مجرد على حرك العادة لأحدهم بكشف يكشف له أتاجع فيه يعدون على فيه لو مجرد حرك العادة كوي بولي كوي wajiye ya kana ji faruwa ya na ya zallu mini abu na bi yi yukshafu lahu ko kuma kashifu inda ci na biyu mun bi shi abelu ya abelu ci en su kullu inda wu ko ma ji kashfu Allah wu ko ma wa ga mun dan wa ga mun ci saudu lewu abelu ci mun da kan tan da saudu ya ya au bi tasiri ko kuma bi tasiri ne yi wafi kira da tawu yin da haji pàdé yin bi na wen wan mo wa gan ruji kaze no ma haji ga mo fe ga ha wa karamatu min allah la mo le ga karama su ko ji awon dan wala ya'lamuna annahu fil haqiqati istizraj mo ko ga ta ta ta A ato ne litafin na wallahi lazim o ga karshe litafin na mo ji bayani da abin ne ne wa galada abun nan an ga tile ku bejiri na febe jiri na shitani fe da zagan gani biyayi alaikum salam shitani fe da zagan gani biyayi tuko bana ndo ci wa mu e do fe da zu mchabe ne ne ga kiyo karamu ko mo wa gaga saji na ga lo saudi ada ji ngam lo makka da ji elo lo ga ibn zabi alu ga ba to to ci bane je ja fani be ina

mutum ji karama ya ya mana wayin da mal karamatu ene ya karama na ene karama na ya zawa na waga da zamburu ene karama na sun ji inda sun yi wani ba su kona ngai luzumul istiqama alaban yin mai bayan tsoci alaban cikin bincikin biyan su koka tuwon jina wa annan la ala na ma ala su hana ta lamu yukrim abdahu wubi karamati so ko ti karama ya wujin dorowa mina aku, ya karama ya yi karama yo a zama min mawafakati ngai na wacce kun zuru ji pade yin su ko bin hibu wayar dawo aji pade yin su ko wa na bin su kwaje da dan yin na gai karama na je gana na gai azamu karamatu olóòjì pàdé ibi ẹnu sùkó jìn lábẹ́ iná ibi ẹnu sùkó ìwà náà ó wà tọ́ àtù námọ̀ jí ọ èmi látù wọ̀tọ́ àtù rọ̀sù lè èmi látù tuntun wọ́n mọ̀ wá láwù áwùlẹ̀ àyẹ̀wò fún òde bóyá zabu olè sùkó yìí wọ́n mọ̀ àádá tó àdá àyẹ̀wò fún òde mọ́kìrì sí wa ulai hum awliya ulai zane shi kai wuli su kujo allazina qala allah fi su ko gaita buga ala ya shi tukare, tupare inna awliya allah zane shi wuli su kuna la khawfu alai da su da wa wala mu ya zama ne kusa mata ko so bata ila ga ga gaga oge be waye boro ila ce ga ada tawakkul ama ko ada tawakkul khassa ibnu taymiya ga bana bana digalo na ga don kara kara inge lwari don Ari kana kana yin afelu afelu ana abetu ga abetu lebu ya wa da tul wujudi yan duoro aka le na sukuro yan duoro to an ya ye biyo kara kara yi kara kara yi kara kara kara yi so e ba kida e ba kida ali sunna wal jamaa abi tawakkulu khasa amade tawakkulu ya ama tawakkulu ni buyo amma tawakkuli na wadda da yake so ko

ogada asibiti aga imi de problem ma ogada asibiti aga baagi de problem ma ama soba doji ya aja so ziyo almusabbibu ki sababi bani yeji do alwatau ti soba na alaji beno allah ama odo lo shi kato ni aso ba ni ya ni adeji ni pata de guluji ne na shi ke wa

nyen na ji filita fayo har ma nan da ci kwani ga wallahi shehu kafi Allah wani wafe wafe ji mamaki eh kanka ma tambaya eh kanka ma tambaya eh kanka ma tambaya da bi no suma wallahi shehu kafi Allah eh Shehu Ibrahim Allah eh eh wallahi kafi Allah ubangidana ubangi top ada wani shugaban ne lido so ake ga gado shi ne wafe ne ga ga eh kide

alusi shi geke da shi na jo da ibn arabi shi da ya a filosofa yi filosofa ya tula ga da ajiya e tiji nga yi nga yi goye kege da na shi so ko goye amin so fahim kanu muwafiqina wa fi ma wajaba Allah alayhi aga fe aji pade yin bi emi latu so pe nye na su kwaji wajibi ta ta abu na a ce jin wami tu ta fahim na wufa humminan muktasidi a na ji da muke duda ya gina cayi daga farko ba coji na a na ji ya yi muktasidi na jiwa a da ta tace ina su kwarewa da yana ilaji ina ga alaluwa na ilaluwa amma wayin kanu mu wafiki na an yaji kwade yi fi ma a hujji bawu a na sokwa ji kwaji wajibi ya na wa habbahu bi na su kwai kewa gangani biya yi na mini fahim min al-muqarrabina afida min ci jo al-muqar sabiqun bil khairati shiga da wannan ma hanna kulli wajibi kaida ci kodon ma hanna kulli wajibin mahbubi yandoro nay wajibi na so koi wau wale sa kullu mahbubin wajiba amma ne ba ne patana yin waci na ba so ba sallah haji azumi kwata yana ji wajibi yayo mu yana su kai wani mahabub amma walaisa kullu mahabubin wajiba wuje ndoro na yi eh wajiba nafila e wajiba su e, kuma wajibi mu a azumi litinin da alami e wajiba su kuma amma wajibi mu sun yi ga wani kullu wajiba amma kullu wajibi mahabub ni nga wa amma ma ya allah bi yabda da as-sarai ina su kwadu mawuji ci lebe yi ni na ji min sarai eh iye na ji iye ga fajiyu mele na bi kharq al-ada iye na shi ya fu yen gba ya boji ya kaji na aw bi gere akwai na ji bi aci aga aw bi don rai ko kuma ina ji aja ina ji pawa na na bayan gba na be diuna nana ezu di endo ci yen gba fa kowane yadda ci yayin gbahi falisa za alika li ajali karamatu la abdu ala rabbi ina uba ga karama su koje a wani wani ara ina uba ga karama wala li hawa ni alai eh wala li hawa hawa ni alai ko kuma waje bune in bon ya fanda ya ta shiga ga wannan wala su koje ta shiga ga waya ah bal kadi ya sa'adu biya qaumun idza ta'u fi zalika su kwajuji man su da ji eti manan cuya za biachi ya jemando mando ci je ita ce ga wai za a to ofi za ka da kaga mi tuna muga ato a ce alkhairi wuci na biya wona ko su da alkhairi na biya na, wa ga mi tuso ko da bo da kai mun gafi alkhairi ya wai gafi ti manan ciya wai wa kari yushika biya ko mun kando mun gafi de de boya wa za mu je mando ci iza so ofi za ka ga le so ko ba ta ta ce eh so ko ga da alkhairi ya cha mi tuso ko ngaje kiya wayo ngafi alkhairi ya wai

kawai idan za amma ya za mabtalahu amma lokaci na ya gaban mu cire fa kadara alai rizqu ya ba ta tun cila da nawa gifo gana na fa ya kulu rabia hanani aka kai to shi kan ba ne ba tana ba wani re alai ga so ta mun ba so amma ya bu man ga yayi ga alai ga al'amarin ya harikul ada ya ka haga ya kuguta ya tibiji bayanin mako ibore wale haza kanan nasu biya zai lomura ala salasita kisa an ji ya kuguta fiye da jirin nan eboyin farko kismun tarfai darajatuhum zan doce su kwaji wala daraja Allah tura fiti bi harar al'ada e ba kibo e ba boji ya kana faruwa yuna iza stamaluwa fi ta'ati la be kiyon galo tun yu be kiyon emila to sokona e bona la al'ada e ka bom bi wima boji ya ka su kuji boji ya kan no ciya la e wele di faru gana e ne di faruwa ya la fi sabilillah ma e bombe ya ma e bombe ya yasa shi dabo mike zaye mike zaye wọn fi ní wàláì làzẹ pé gbàgbọ́ dẹ́ka àgùntì sọkúsù sọkúsù àyìn náà ni sọ́ọ̀tì lẹ́yìn náà láì wù náà wọ́n gẹ́ ẹ̀nà náà wọ́n lè wọ́n lè gàn wọn gẹ́ egiri kẹsàn ẹ̀ka wọn lè náà wáyé fún su ko zama zan ba shine jiwon lawun yuna amma ina ladar jo lo fitin nga ista e mu luwa ja fani mi ya ke ilo mi la su ko ge le do jiri ne je ki wa ke ji bio da ke aso ci o mo ti o da ke aso ko ga pa ga lawun ga wa ya goyi ya ka ga nai ni amma da kawai ya taharraduna bi ali azabillahi zan ba ci da mun har kula da hadu ji farwa su kullu la biya ya taharraduna bi ali azabillahi bu asaban su kuma ga jana izasta e maluwa fi masiyati aga jafani bi kiyo da laifi su kuna ke bala amuna balhamu bai zama ci bal'amu nana a ga ibnu kasir lube ga jima'an banu isra'ila jibu don kenan so ke wasu alayhi na ba alazi atayna wa ayatina in tsara yayi limi bayi fansalaha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين sọkọtì bí wọ ẹgbẹ́ bolo, bọ̀ lọ ayé ìlú sọkọ́ alátọ́ra ìlú náà ayé lèmi dáná dana wọ́n ta táàmì bí ayé lèmi náà wọn àlọ́ tó fi dé bá sọkọ́ náà. jaji mjadi ya mjao jawe ya kaza so kufio go ili mina gangu mchafe na msa na jaji na ndi batakama yiko so isti eh, arko la hadi faruwa wa kaumu takunu zanda chi ma takunu fi haqi bi manzilati mubahat alu la ya ula be ko yake de mubahat jina eh, eh, eh ula takiwa ga mubaha ula da ke mubaha jina salam

Allah subhanahu wataala ga ganin da yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu.